أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله الكريم إننا يعتل بكاتويا تفتر إراكية إننا يتوفوا بيجي يتوفوا jimada al'ula ijira annabi sallallahu alaihi wasallam makka lo tu ko ba ce tu shi ba na ma ji daidai bai ta fo gobe gobe a tsayin february 2017 ya ji bayani na manja ya tena ya hakika ya ya boye na ya ji ka tu ciwo wani allahu ibrahim tu sha allahu ibrahim tu ba shi su shi liboyayya na sokwato su biya za mu ci mini ya kujujo na wale na gai hakikatul muhabba na yi jika tuna ijibe de emi giye daga bayan motasir jami'a jo to motasila jo na je a gamboye da tsakanin wujolo ba tsoca wai mai da tsakanin wujolo ba tsoca ya bana Eh, kuba na eh, ta goya da shi na sai aka da munasaba bi da shi sai su amale ga munasaban da tsaka na zawali su shi koya mana coci alajin halitta jin na halitta shi mai halitta so ya kiri so kyalata da laboyon shi tsada da tsakanin wani su koya ale ga titi ina ji laya da akida shakwa na gaya na to yawon kuza na shi dai akida titi titi titi don ci na bai ce ji bayani ya yi tuwo to lokaci ya adida na akida ya mu'tazila ne ga ubinta ya zuwara kaulun e ga ma na ife ji ka tu ciwo na ne da ibn ti e ga ya mu'tazila ji bege ndete latu lokaci ya alifa ya mulakab bil ma'mun ma'mun ya tsuro ciwo ya tsuro gaskiya na ezu ya wanda ya lagos adalin ci gudu abu na lokaci na agula ya yi jube fili jube je na jiya na wala fi ruti bulala mun ji hukunci to amma ya ce wani gaskiya wani da alaka bai mun ji kuma mana da kida mutazila na ara ja fani gangan gani ne a fi laji ji mun ji a ba sarai da mun ji a gaga a alkur'an a halitta su kuma lọ́nà ìwọ̀n a a jihar àzábọ̀ wanda lọ sọ́nà wàbí pátánà náà rai ziyo imam ahmad muhammad láti na cibi na kuma yana sosai na to mai daga a tamtaka na yi mata na islam amma mai musulmi ji cile dokun sarai na lokaci da shi ya wadda hawi la mawafakati lahun ala zalika wani ya gada alama tuni ya nan ra'ayi ba mu shi na hannun yawan ƙura'an ba wani shi na hannun ba wani ba na ba ba na mai tu wanda wani mala mai tura ra'ayin shi ba na a jiwa saba ba ga to wa asulu ba na yana kina wa asulu qawlihim asali ga mu ma khuzuna ne mushriki da mushriki ya go nan Allah la ga annabi da ga mun wasabi'a cikin birnin kur'ana na wasabina sabi'a ya zaji a yawon shi jiya kakakakakan wani shi jiga amma ya kuku kura gide ya zaji a yau nan wiga a da na ji ya mushi da kishi ibuna a da ya daga ko dabo a mai jiyan shirka yi inji ba addini da cewa kayina so ci je da gangani bai na irki adiniya indiya jina da na jibi shi a gana na jibi ba su koda bo amma ina yi nufi da su koda gani wa ke ribe ina yi nufi da musulmi jibi su koda bo yana wala mace jaya wasu a to su abi'a ga mini ya barayi majo zizi ya barayi majo barayi ma jima'i ayo mini ya indiya shi ba a filosofa tsakan ga ira mito ngala ci jaye ba nusa filosofa na la la la dini na ciciya na la kida na ciciya na ga burham burham so a ce a ce jaye dabo ta mu shi ga ran ya burham burham na gurupu ndo ci yayo na je ji bauta kuti ne ga burhamu na amma ai da yayo a ci ju a ci shushin nan na yi daba mun ga fa a halu an yastafa Allahu nabiya na yayo a ai gumi gugan su ko su ko la zan doro guyi kiyo ya nabiya burhamu na ji yi ya ba da na jaye ga indiya ba adauna daga wuce ga bukalo har bi ni man gama ya dini ya musu zamu mini ya indiya shi adini abraham adini ya na israila minu kan bi kiyo nga happy page ni mbo ada wuce kan wọn wọn ji kiyo wọn afia afi ga wọn wọn ji bauta su kan be gon wọn arun gon har ji kiyo wọn har ji sokoso mutum ya ji soko nga ya ji ce wọn hari ebe abụ ịzaga aja ajeli adalada uche ala alawa di na ya ela adadiwu na agadiwu na ra rayu ebe ebe abụ ele gara iza na atụ na ndo ba ha ziga atụ na rayu ma ke ebe da ya na eji ndo na be mmanụ ma ke ebe ayi be after some years so kide abraham ga dona adi akida ji dan na iri na bi alaka ne kina su fita so wufu shi jina kya da guci kan a fi ajiga ya ji bauta su ko a gya a fi amina ga bai mawai jeji na a kida burham na a da kida wuce sosai ebo na ebo mi ga su kutu na lura su tunan wuyi cuca a mai ke ga a mai daga ga tuci na ya ga su kutu tuna tuci na ya ga bai ga su kutu na tuna iza ya ejoyo ebona ebona in ma e, ma li adama hajata ilayhi i'timada ala al-aqli mulala hade bukata da tuci abi bana hankali a jikiyo hankali a kun akiya ne so hade bukata na tuci abi ba ta na tuci mishi ga bi a tuci a ci a wani ana a a ne hankali na biya na ne na ake yi na da bu amma ake yi na da dabu nan a ile ga hankali ya kun kya ya ni na wuye na wuji gaje bukata ta alobu na e ba yi gijo to e ba yi fifiyo tata to ba yi ndoro so hankali a kuja na wa wuza na ni so a de bukata ta ba su kwa so ko su ma de bukata ta ba na na wa gan alabe ya za an gizi na. soko amangi omoje gare loto ya soko suku soko ti soko ga tuna wa na nejo soko de bukata ya etuya wa sai akida de wuru wuru nejo Allah subhanahu wa ta'ala go yusa to akida Ibrahim ji ma Ibrahim ji gaskiya a uh, akida wai wannan da muslim ma indiya juna to amma ga shi wuce da bau wuce ciya na gale wani dai nan wani labi a kida ya shufa a yi e bakin nan al'ada gwego a ji bauta kuma inda shi su afai bejin mai ga wani a ta to yanki wani gifai bela ka min yayin gire a na ji da india wafi alaki a su shugurin so amma ba ta daga babu falsafa jinayo philosophy nga ba ga ga ga ga ga maga to akidai mutazila na ji ga abu febio ndo ci ma daga bayan mutafalsifati daga ba musamman mamma bayan filosofa yau filosofa yau free thinkers ji gai shiga ila akida ba ya ba akida wani ba ce wani ji faruwa na lokaci na <clears throat> daula ya abasiya lokaci ya haruna rashidi ji to abu labasa alhashimi adamin ya jama'a ya banu abbas yo eza shon jayo eza ankuriji amma na da adiniya har da lokacin su kuma yana to amma musu ci fi goshe ba ne musu ci fi mai keke ji ka ka kayan to amma lokacin fi na ji a kayan bai ejimeyi yana amma littafin shi ba ka ko ka bai kiyo eh, falsafa ya filosofiya filosofi ideas ji ga to amma lokacin beje musulmi na mina abuganci na a ci a ci mina a ci da na lokacin ya ci mamu ne a ci littafin na convert a ci convert to ba gabo gabo afe kwen titititi ye philosophers ase lu gada ati na ɛna si fi bɔ na yɛ agana na si wangi gina aa ɛna si alamusa nínú ɛga moto gazali yi agana do tso mɔngali nínú sábà to imaamu gazali yi baabi imam gazali yi gada ati fi gada yɛ philosophanci yi hururu yi ko de kisa sa yi bi adi ruju yi a bi da yi kɔrɔ ani bi sɔn na baka baka bɔ akida titititi ne yɛ sɔrɔ musulunci ko na yɛ si o wa also participate in that translate ìṣẹ́yìn ààrẹ àràbì kò àti yíwìn gbá mùsùlùmí ìpínlẹ̀ ẹ̀dẹ̀ balárẹ̀bì kága àti yíwìn gbá àìdí àtọ́ tó ti ti yá ìgẹ̀dẹ̀ tó aṣọ òwúrò so náà yìí yìí ina mi gaga ga ga la ci ga le so ko ya na wale sai da sanan na bi bai na mi filosofa faga yo filosofan ci ga yo ga wa mubtadi'atu to dan dia ji al kitabi ngai al kitabi ba ta ba ji da ba da kita da na jo ada zai wannan na ja a fi dagaga la anna rabba ga soko laysa lahu sifatu subuti aslan sifan a alawa sifan na tabbata su a buɗe otuwa wọn kì í ṣe sùpà sùpà sùpà òtí àjọ sí fana sùpà sùpà láńgbẹ màá ń tu kuranu mo di tabata ni mo mo di tabata na ẹ nga ni ni na eh, amma sifatul ijabiyya da sifa hanyo hangi da su mutiya ne su kwanji tabbata ta ta juna hanyo da tabbata aslan amma ba abu eh gaga sifa na so da muda eh ga sifa na so kun da muda da ale ga lama mun ji dai da wa ulai man ga zana naji ka wa kaya hum adahu ibrahim khalil salawatullahi alai eh ga yau yo naji makirji ya annabi ibrahim nan makirji ya annabi ibrahim ayo halilu salawatullahi na yi masu yin soko na sai aminci soko loji ta ba sinatu soko loji ta batu kila shi ya yi makira annabi ibrahim wa bai ga ba ni ebona soko ga hawa su annabi ibrahim masu yi amma da kiyo a yi ta shi da so alega kamar kirji ayo ya annabi ibrahim

yana zai duda al'amura ya jita nan e ya duta bai jiya kulu bai hankali shi wannan jiwo bai tsangi shi ogere ya bai da shi ya shiga gara ngabai la ala ali ali ngabai la ili ngabai la ya dini ya jito wa hum yunkiruna fil haqiqati min Allah shiga ayi makira nan bi baran nan wani iza e ya ayo na je bomi ya hakika ita e hakika ya kuma ibrahim khalila na ga nabi ibrahim mai zai masoyi ya sukuna ibn ibigan jinsi ya annabi ibrahim da jinsi ya shugo to kila shugo tabi la annabi ibrahim wa ahli musulmi musa ta kalima ko kuma ana ga annabi musa yi zane shugo ba za gangane bai yi na mubashira wanda gangan bai yi na ke ga aga li anna khullata aga gaza na masoyi ya masoyi masoyi guba masoyi mu iya kamalul muhabba emi gunga don na gaba daya na mustagrikatun lil muhibbi aga emi gunga don na na mu emugun na emugun eboye ga don na na mu mustagrikatun lil muhibbi kiwa gagaga eh, wato zana da yin doci a da na

ina ga gaya na kiyar ke la annabi bo filosofanci na su na duda disa hadisi annabi mu duda bi to kishi yin tunani labiyo kokoluwa labiyo kishi hankali labiyo hankali aga gajar nan ken na aluwa ga yi mun kuni na ga kanta halalta maslakar ruhi ne ni bi za summi miyar halilu halila ga kanta halalta hakika we wai ya fi da maslaka ruhin mai ni kewa ga ya zaga rayu na wa ya ci da mi wa ya gada mi kuma ga gada na wambo e zanda na raye ta zama na kwashe ungona e zanda na raye da zama na kwashe ungona bi za biya shiga ge sun mi alhalilu halila gama la ce zan ga khalilu zan ga khalilu wa ji ki wa ga zan ne da zan ba na ka kwaci ugo ne ba yi kinu ne ke da zafi na ka kwaci ugo na a ce aga wo musu yo yi da zan ne kuna nduru ne ba a to kinu na wa ya gan wo bi yi ga ya na a ce aga wa ya gan wo bi musu ya so bi ne ke nan aga aga na bi ibrahim yi musu ya so ko ma ji to aga so ko a gan wo ya na bi ibrahim annabi ibrahim so ma gan wo bi su ko eh

so ga lashe gaga wa ya ji na su ko ba su annabi ibrahim khalilu ibn sana ya khalilu zana wa izana ki wa ga wanda dasa da dan ki ubon su kuma yau ga Allah wata kaza ibrahim khalila ta kici ya wazo to aka bai abu ne ne aya da shi ne uji fasara kuti ga di shoot be ga ga ti daidai gangane be kita da dane lazana mun ga waye shahada la hada ma sabata amma jaji dalili bai ganne ci da su kai laka su zan ruwa alila oke na alina hadisa annabi muhammadu hada waza na alawa shuna hadisa alaji shibuwa ga hangijo a san ga ga annabi muhammadu jikiyo sun ji shibuwa amma a ta ga hadisa abi sa'id da ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga law kuntu da ya ga fefe muttakhiza min ahli ardi khalila gami alawa lasun za ijo gunga yi musu yi miyan latta kasu a ba bakar khalila mi alawa sun mi abokar gami alawa sun musu yi amma wala ke su a yi buku khalilullah amma za bai ne ya yi da dana zan ga mutu annabi khalilullah musu yi su kuma yani nafsahu musu bai ci tashin ofi riwayati a ga riwaya an da ciwo riwaya da cewa annabi ga inni abrau ila kulli khalilin min khullati na gwawa da sandoro na ga masoyi ya fita ci masoyo na khullati na waye masoyi na waye masoyi ke ba ne bi na. walau kuntu muttakhiza khalila ni ga ga na lagwa lagwa su ga gonga yi masoyo ai la takhasu ababakar khalila abubakar ma lagwa su goyi masoyo na a fi riwayatin riwayan da cin gani inna allah takhadhani khalila su ko ga lasu ne khalilu kama takhadha ibrahim khalila kenan kenan na wa ta wasu ani ibrahim na khalila aka to fa bayyana sallallahu alaihi wa sallama alaina aga annabi sallallahu alaihi wa sallama eh an upe da annahu la yasluhu mutajwa an yattakhidha min al-makhluqina alila nan ya alagwa su yi halitta jo kan amini halitta na yi jimu jo na a yi halilu musu yi wuna wa an na wulau ya kun zalika da ya ga a gaiza da kudu na alagwa suna a hakkun nasu biyi abubakar zanen goyon yi nan gaya abubakar su diko ma an na sallallahu alaihi wa wasallam man ga pamba bai na ma'anabi sallallahu alaihi wasallam kada wasu fa nan sau mun ji ni ta ce bi annahu yuhibbu ashkhasan nga wani debo ya zan doci wani debo ya zan doci ya zan doci na ya na bi tuye gan wani debo ya na ka kauli ili muazu hunu jabal kenan nuka be muazu yake jabal ina inni la uhibbuka hakika me debo ya we wa kadhalika qawlu ulil ansar kenan ne gana nabi muhammad daga be madina ciji na wa na. zaidu ga wani debo ya madina chiji. ciji wa kana zaidu bin harisa bin bin harisa hibba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cici ciwo ya nabi muhammadu وابن ووتو يجو ساما حبوني النبي يجب إياه وأمثال ذلك بين جبي عشي أغانا so ebe na anabi gaga so lagbasun na ndọ ọkàlẹ ìlànà oṣù gbàgbà anabi ẹdẹbọ kí á ẹdẹbọ ẹyà lando sí ya ẹdẹbọ lando ya àmọ ẹni mọ yẹji ya ní abọ na nga anabi gaga ya ni masu yi soko na wuri na wa wa ganci ji mun gan gan a ji masu yi di wula an wula ya ne so maka na ga ilaji dalili abu da ana ki wanda yi kewa ga gan gan a na wani ga anabi alita akwa aga ga anabi ji ai ba aga aga ga ji alita ya an gama si kuci ya ji alita وقال له عمرو بن عاص عمرو بن بن عاص قال يا نبي محمد قال أي الناس أحب إليك زو يجب ويقع نبي محمد تعزيز عن جيبه يا نبي قال عائشة أنا عائشة قال غف من الرجال آمين إذا باجي جوفا قال أبوها غبا أبوه أه؟ وقال لفاطمة النبي قال فاطمة يا بني يا ويجين زجيمي ألا تحبين ما أحب wa deboye zana me deboye yana zana me deboye yana hadisi na da sahihul bukhari hadisi na da sahihul bukhari to sahih muslim mun ne fada ile sahaba jo hadisi an wa ummul mu'minin aisha da Allah to ji da Allah lo ji tabbatu eh amar wa ayi bukhari fa ayi bi aisha an wuce to da wa eh amma ruwaya wa lafzu lafzu ba muslim ga fa ayi bi hazihi

ari ya wuce da shoyin la yi gul muttaqin la yi gul ne. wuce be la yi ga mu'tazila shi bina ga la yi ga da jami'a ga boye da tsakaniya ko su ko ba wuce ya to mo wuce to fi kwani to ga wake ayi kin no so ko e boye ya zan a shiga to annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa jike wuce e boye ya zan ga wai la ga gaje be da no e boye ya zan أو قال لحسن لما هو قبل يوم بحسن قال allahumma inni uhibbu soko mai ya yi dinna ya ga gimi nana fa hibbahu fa hibbahu wa hibba man yuhibbuhu e mago e fe yu ni me ke te ya zana ke te yu na to na bata na ji wa amsalu hadha kathir misali ko jiri na shi dok musalai ji na musake ke fitin na na ya fatima na na na ma ndị ọrụ adịsị ha atajụ na isinadụ ha atajụ na nye fatuma na isinadụ nye na na aisha na isinadụ ha atajụ nye asan na isinadụ ha so nke ila ọcha nke ọ na ha na ha na amaghị na ya gbasụ nsị na gele egwu ya na ebo selfish interest ịgba ya na ga lele sai yau ke ban cewa jina yara a titacen fa fa wasafa nafsahu so kwa annabi muhammad a titacu je bi muhabbati al ashas ga zan yin da shi da bonan waje fe di kiyo ma je boye ya nan ken don ga inni abrau ila kulli khalilin min khullatihi nyawawa nyawawa na lo ba zan da shi na ga masoyi min khullatihi na lau masoyi mina ina ji masoyin ci ga buna ga ga wa lagwa sun an dosi min lakin jin yi la ta abubakar khalila wa abubakar khalil le wani wani de ya asa fa ulima ide kike an nona ga anal khullata musuibo ahassu ni mutlaq al muhabba unde special yo kai eh aga pe kalimo embo boye gwana ati boye kai musuibo yukio nga nga ahasu yiwo na awa kakai aga aga mi mutu da kil mahaba aga aga pe gwa bo ebo yena mini bo ega bu don ama won ki e won ki e da pick en e ni fata kan e ko bi haisu min kam iya min kamali ya ibo non ba ko yi nga yi e ko she bo yo e ya bo na nga yi e ko yo mi de de ajini ama mo so ko nipati nubali anafia kuwa nindo chilaga aga eyazwani eh, eh, eh, masoyisa kityo masoyisa molo eyazwa ama masoyisa molo ene gana watakhaluluha watakhaluluha muhibbi yuhibbu yuhibbu an yakuna mahbubu biha mahbuban lizati nga ni kamali anga yekwashe ya boyo wata halulu ha lil muhibbi na ma wala gada wala boke ba ngai halala wa gada wo wa gada ya lil muhibbi sana wai wala a sai samu ci gada yan gubo su ma gada yan ba za mu bayan e bayan ke ko e bayan we dojo a gada yan dojo bi boye mu ete boye yu be kagwe o so na me ete yu ka be kagwe a gada yan dojo ba boye wato ne nuhibbu mun wa an yi kuna mahabubun biya ga ina mun je boyayya nan mun yi mahabuban lizati boyayya zaci ya ya wuce lalishin akhar mun ci boyen da ci ba mun je je boyayya zati ya wuce to a yi ainihi ya wuce su so mun je boyayyu izil mahabubu lishayin gairihi huwa mu'akhir fil hubbi an zalika al-ghairi ken ibona iz ma'bud zana we wana li shay'in ghayri yabo ndo chibomo we na ato wee waza wee we na ama we wu e, we e, e bo ndo chokai ndị bo mchugwa ndị zati ya mcho we wawa ebo bụ chibu kai yo manga wa muakharu fil na nagai eh nagai ezu madana zanna na wa da zumo wa da zumo ya egwe wuci na we ato egwe wuci ga ebu egwe na da bi ne kana we wa wuci ko ai ni on so kwa asa wuci na wi ai ni za so na we wa da zumo ya jiyo ina ebu wa da zumo ya ina we wana ato ina da bi ya fil hubbi ebanya na wee wana eh azalika alghair wa min kamaliya min ye kwashe boyo ya aini agaga e kwashe boyo la tukubalu shirkata wa muzahama li yatahalluha mulamu al muhibb na gwa ibo ibo e kwashe boyo na na la tukubalu shirka shirkati wa wa wa wa gio wa wa e pipake ba

wawe jiko be bana keda wote boye yuno wawe jiko be boy ai bo jiko e no lita halulu ha lita halulu da wa jiko mu ya wa ko e do sina jiko da ngo mona lita halulu hal muhim ne bo tsanani boye da ngo mo lo buna ato oge di boye endo chinwe ga mo dona ga ni endo cha bebia e na wa fe jebue ke wo mo e shi lugwana ko kuma endo cha pa ke ba

ita fata kan rayu ko mu ce ga kan min ya fashin ya buna waga a gawo da boyo ya soko la takbalu shirkati wal muzahamata li takhallulha al khubbi ngala mi kafin lawo yesu ko mutuji bayani be zo ko ga wai waya ga mu goyen wuci e ko ga boyo ga shi da wuci be kagwe wa waga wa en wa en do cha ben den ke den go go na ka boyo wuci wa fele ga en wuci ade boyo do shi ne boyo wuci ade go go do shi no odi annana ko kuma yenina to zana man na ji faruwa ya wani ga izi o so ji boye ya suko boge de boye ya suko ni wa ji shirkawa wa ji shirkawa e bo ki bolo suko ji na we de na suko ci wa za bacha na mo ge ji shirka na da we wa wo na boye ga odi e boye be boye wa ye ni an wula wula ba ko kuma eh

kendo china wafebe wafebe wafebe duko febe duko be so ko den wono ngati mo to nanna wakati onchi tunagai kamando tauhido nagai kiyo ko shi su kula jin nike to wa kamalul hubbi naga mai kuma shi ya boyo wa min al khullati aidan ma yunafi muzahama aw takadda aw takaddama gai min ya boye bo musamma be ngai ma yunafi muzahama ina ga kuku ya ka ladan ga kuku ya ladan inda shi nan mu za mu wula ki ba su kuyi mu wula ki su gairi ko kuma na ga zan doci la la shi do ta zo dai buru su na wadi boya nan amma su ko da yayi su bi ban ngai na wai waso kowa wai huwa ba kibo wai huwa zati en bubo muhabbatan boyena la yuzai mu fiya gairi nan inda shi a hmm? dubo wa fe gbogbo bai boyen wuce na waje ya su kuna nan wa muhabbatu na maboyen na la tuslu boyen ya ji bai na ga waje boye ya za na man da shuga gungo bai ko za shi ma boyen shi ma ga yi shi ka bai zan do shi ma yando boyen na ma wala lu boye tin na ga na ta zo ya na sai sai sai Allah ka bo mi ga go sai sai Allah mo ka sai Allah ma na goyi na goyi yau ma wasu for all education bayani mai jiga ba sa ma uba wasu ga goyi ne na shigo goyi na goyi ya ba ya bana ba do ga go ke cikin ya zatu na wa ya jina goyi da su goyi wa ke cikin da rin shi yana ka shigo ka shi hada zana wa kuma daga aliza nan ba yi shi un ga aliza nan yi bukka ka zama na hada yi hmm? daga ake bɛ de ayi n'a musa a den dɔ si ne mi na ma na papa na ki wa wa musa o ma kɛ de shirika ye ba boye bɔ ye ba ci bɔ a man ga na boye la ta sulubi illa lillahi ko guji na boye yɔ ko guji na boye fala yajuzu juzu an yi shirika ha njijayi ndị alallu ya na wala dan lokaci apa timba be sokwe fi ma yastahiqu yana wa sokwe min al muhabbati yabo yana wa huwa nga mahbubun eh, li zati wa waso ko yabo zati ya socho ga waso ko yabo ndo ci sokwe mo o ga ko waso ko yabo ndo ci sokwe kenan dan waso ko la dan mo ya ya muci ina mo ya na ga kai kala mo ga ko ga wa huwa mu'akhkharun fi hubbi an dhalika al ghayr ne ga ba to jona

kanu ci a caga waya wai jibuye yawo zane ya nabi muhammadu tuye bata mini so ha ba jinan wai jibuye ya dana nabi muhammadu ya jibuye da ya baka cikin e ba bai kiyo biya dini shi koyi in jibu zati ya ba ya bana wani wani zati ya za a yi nisa kawai wai lami tuwa cikin wai ya yawo kuka yi na giya na jiwa ga kan wo maga to wangi ji wo man ma ga wo me de ko de mi de bona ji ni ko no na so ko bona ko wen na ji ni so ko bona ko no ci ko musulunci na ko mo je ndo china wo en na le so ko mana wo ci ko je lanu bana wangi ga ki ka e mo so lanu vo ko ga be wangi ji wa le ya

ndị anyị na-eji asụ nna nwaanyị gị na nwaanyị ọ bụ ewe ndochi gwa nwaanyị ọzọ anyị bụ ụwa ẹni dẹ́ wọn lánà ọ̀fún náà láì kí ọ ẹtùnà wọ èlò màá ní bàwá níbi so ngáwọn ẹ̀gẹ̀gẹ́ wọ́n wà máa gbogbo وكل ما يحب غيره وكل زاندورو ما يحب غيره غي وايندوشي ena we wayendochi nsoko na we wo iza kana mahbuban bi haqqi na we wana gaskiya na fa inna ma yuhibbu yuhabbu li ajali misali uga kullu ma yuhibbu ghayrahu zando no ga ga wa ga ga wa wa wa nsoko no nsoko wa nsoko yabo za ta yanshi ko ko tungoto amma yanzu wannan gaki ga wa wa ganci nan iza kana wa abu bi hatta abe kin gwamnati la fa gaskiya nan fa inda ma yuhabbu li ajali wa wa yanci wa bar shi ko wole es ebo so ga eso ko sai jo za ta yesu ko amma ga ga wa zamu da cikin shi wa za wuce wa yabo yesu ko yabo bici kin nan da la ba so ko la pe ba so ko wa kullu ma uhibbu li ghairihi fa muhabbatu batila yendo na mweza ge wawa ligeri yebo zano chisho kombo mwe wae uchi ona to manga to foma haba tu batila wena wadi ya uchi na mwinyichi kwa mimi akwe difahinta yenga na fakullu nga wa kullu ma uhibbu ligeri yendo na ga wawa mwe boye boye uchi mwe yendo chiyeso kuna foma haba tu batila uwe uchi jiyo mwe gamona emo for dunia e wani yijen nan malu'u na ta suku bomi wa malu'u nu ma fi to yana sukun da fiye na mafi wani to yana fi kibo fi yijen suku bomi illa illa kiyo illa ma kana lillahi illa ma kana lillahi ta'ala sai yan goro no gaji dan yijen nan wai suku no adede wa ando chunga ala adunya malu'una yijen na suku bomi mal'una ma fi ya to na fi bana soko bami illa zikrullahi sai to illa zikrullahi sai to soko wa ma wala wa zanage wa soko na wa alimu bi manji au muta'allimu bi ji makanta ji zanna ji ga soko de boye ayi jego ene ga mai wata ka soko boye jego ene ga mo soko boye jego Allahu akbar ene ba ta ga ka tu ka to ne yayi ka to ne yayi boko so wa de boye ya aji bi aji ba ta ga na ji sai ga ka to na mazana ka dai ko kato na gaji bayani la ke ni ga dai ko kato ba na gaji bayani we su ko na wajin ne zati yan su ko amma mun shiga hawa gwani yin do na ke wa wangan ci na wa wuwa ya mu su ko a sake nan nan ko ga wuwa ya mu su ko ya mu ci don ya mu ci mu akhar ya mu ci ba mu akhar mu ta su mo yakiro mu ya mu ci mu akhari mu akhar fil ubi an zalika al ghairi ŋudɔ zumɔ ya sɔkɔ dɔwɔ na eba gbɔyɔ eba na kaza ŋutsi gbɔ be sɔkɔ yɛ alo bi bia wòkàtí wòye lọ́wọ́ yìí wòye lọ́wọ́ yìí bọ́nà wọn ló be sɔkɔ yìí na ɛdi bàtà kan wọn alahu fana manga wòye zaka nati lɔkɔlɔ tu kazalika alo fana mɔgɔ kan yàrá ní dàsí alu bàtà na. فمن المعلوم ebe yana goye gbena annama ankara kara hanyar kuna la ma abubuwan lizati gana ga egbo ga ga egbo mi ga wo ma abubuwan lizati zati su ko ade boye yona yunkiru mahalalatuhu zanana mu egbo mi da wannan be musu yi ya na sokola ga loci na wakadhalika aidan acha ga mu in ankara muhabbatu li ahadi min ibadihi ngebe bomi da wannan nga be gomi ya cici na su kwai da zama mini ujo ujo na tufawa ya utiru an u khalila wai ke gomi da na wasu na wasu da shi masoyina bi haisu yuhibbu rabbi na mabago yuhibbu rabbu su kwai da boya kullu ma yuhibbu zalika al-abdu indu na wujige wala inu na wujige wana su kwa da fe da boya wuce ala akmal ma yaslu lil ibadi etiye pasho na gafe zuta ya wujin ciya maana uge deboya suko oche deboya na suko deboya na suko alu fe deboya za uchocho suko ma fe deboya ya ndoro na naga fe chuta ya zio ya ujo nchina wakadhalika taklimu li Musa ache age ga suko no ga annabi Musa na an karu e gwamnati lin karin e wani e kila ce gwamnati an ya kuma bi sifatu mina sifati na gwamnati na ga na wa yi mini sifa mini sifa na na aw filu min alafani ko itumi ne tun soci jona fa ma yunkiruna ga fa ma yunkiruna ya tasifa bi hayati kenan na zana ji eh ke bon be so ko ba ba sifa ya ala hayatu na sifa ya zuye ko so sifa ya rayuwa eh eh boda wal kudrat be ci jiwe aw ilimi be ilimi aw an yastawiya aw ji ko kuma su kwadi ga su kwadi ta ta alharisho ko kuma su kwa ga ya cimbe wa wa be

akala lazina min kauli ga na ishido yana misla kauli iri kutunci ga na za unci ishido yana ga na e ga so ga na shabat e kulubun yan ga ya biru ni ni ayo iri ni ayo ken la tuji ga na ga ke ga ga lakin amma ma kana al-islamu zahira na da annabi adin islamu na nan bango ne wani wal qur'ani al qur'ani matluwa mai buna la yumkinu jubdahu juhdahu in wa yaji na yana bumbe kiyo da kur'ani na liman azhara al-islam da daga ba musulunci da tafi lona da ba musulunci da tafi lona kun je mu ga waji kun ban ba ko tun goyi wa bumbe kiyo wa bumbe qur'ani na akhadhu eh yulhi eh, akhadhu yulhiduna fi asma'ina ga gwasun yadda shi na afe ce yadda shi idan su afe goyin da suna jin su na? ko kuma afe ji suna su koji bana ko afe la yadda shi be suna su koina be ilhado

boya kawai boya kawai ga ile to a atihi ebo imina na tuna au takarubu ileyi ko kuma a chomba na walo buna wa za jalu na uzim jali chima ina nji ko wede boye ya shoko ko e ebe ebe la ko de bo shoko ah wo de shoko de zati shoko chule na ga yakika na da na ya na ga yakika e mo na misali wa wa mi Eh? ina ngo kila be ina we wacho malubu we gan weji ama we di boyo so ya ya be ina na weji na weji ju mo waya ole ji no daga su ga na mo la na mo ba waya na uwa do daga mo ti kiya mo di akika ko yin su kwa na mo jali jali ci na mo ibo da fa inna mahabbata taqarrubu ila al mutaqarrib tabi'u li mahabbati wa farun alayha faman la yuhibbu shay'an la yumkinu an yuhibba taqarrubu ko da ke man ga to na dai ezage debo ye yaga wacho mbolo baza eh zane zuwe zane wacho mbalo ba ina e e wade e mo ina wacho mbalo buna mo ila mi latu ebo bo eno de a ebo bo eno de enwo chino mo igwala gi na mo mo che igwala gi ugwa kon de we yu ebo na zane debo ye ya endo chana mo a heji na mo wacho mbalo ba enwo china ko istakarubu wasilatu ebo na chumbana wa lalo buna wasila yo chukungwa suyo o muhabbatul wasila o mafiyo debo waya chukungwa suyo no ga so bana manga to tabu ali muhabbatul maqsudi emila tu ya ko ye mucho suna waga o tubuna wale kaga wale bi dembu kata eno ena ena ga lawo lo ato ena lawo e, de nyawuchi na de na we wana to boye de ena wa lagwa suna eh manga boye yo ya kiyo yawta suna ga tubuna fayyamtani an ya kuna wasilata ila shayi ya lama abubu duna shay'in maksudu da wasilati so wa yaji dauna wa haka nuna wa ga ta kuna ga yana walagwa suna ina wala gwa sun ci a lobayin hucina na hucina yi wa debo yeyo duna shay'in maksudu bi wasilati ko kuma ce dai a ah, amma wanda boye yayin to suna waga a dike a lokuna wani suna wanga wato wuna mun ga tun na jidiya ko kazalika lai bada a ci da wuji yo a to e eh, bayan a ci ga bada yau a ci ga to eh ba ta izkila fil mutaa wa al mabud sha Allah al karim ya bi na kima ga ko a da ibada wa to eh ya ke ma bi la bayani ne ce alamuri yawa ibada dangane da inda za tu yi daga nan waje boye yuna nga na ji ibada yawo nga ma lauce mai tuwo allah subhanahu wa ta'ala fadin ba mai gane sabon su kwana abuwa ba mai gaci bishin su kufa mai hakika yana yawan ji bayanu ya yabo nan gai hakika ya boyo amma hakika ya boye boye su koga wa diuna kuma ga da boye su kwani kuma ga da boye su koyi boye ndocin ya zatin su ko da boye yau eh onji kiro jeza hangina to amaka boye dia sukwani kendo na nake waje boye aganchi ga litu na waje boye de yebo kio e ya suku na ko de boye ku ku jimbo suku bwa wa asa suku fanga ne me subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk